عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya san tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yini ko yammaci mai albarka na asabar ɗaya ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 443 wanda ya yi daidai da biyu ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola a jihar Adamawa a cikin wannan wata mai albarka. Ya Allah muna godiya ta musamman daga zuci akan wannan babban ni'ima da kai mana ta raya mu zuwa wannan a lokaci mai albarka babu shakka daga ramadan ɗin da ya wuce zuwa jiya akwai wasu bayinka wanda ka ƙaddara karɓan rayuwarsu ko ƙarewar ajalinsu ba don sun yi wani laifi ba ko kuma mu da aka bar mu ba don mun yi wata kyautatawa ta musamman ba inna mahiya hiya al'ajal ajali ne wanda aka riga aka kaddara ma kowace rai cewa tana da lokacinta kuma walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah subhanahu wata'ala baya ƙara baya jinkirta ma wata rai ko a kara mata wani lokaci ƙari akan lokacin da tun ranar farko aka kaddara cewa za ta rayu tsawon wannan lokaci muna biya ga Allah subhanahu wataala akan wannan babban ni'imar muna roƙonsa ya ƙara mana ni'ima akan ni'ima ya mana taimako ya mana agaji a bisa al'ada na saba duk shekara duk lokacin da za mu fara tattamar da wata matashiya mai muhimmanci wacce take da alaƙa da abubuwa guda biyu abu na farko ramadan abu na biyu ƙwar'ani da alaƙa tsakaninsu wanda wannan zai ƙara ma mutum karsashi da himma ya fahimci girma da falala da martaba da daraja na lokacin da yake ciki ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya shuka alkhairi ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi amfani da dama kafin mu ci gaba muna addu'a ta musamman ga ‘yan uwanmu da iyayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga shekarar da ta wuce zuwa yanzu da shekarun da suka gabata gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya musu gafara Allah ya lullube su da rahamarsa Allah ya yadda da su yadda da su ya kankare musu su kanana da manya muna addu'a mu kuma da muke da rai Allah ya raya mu rayuwa mai albarka idan ya tashi karɓar rayuwar mu ya karɓe mu a hali mafi kyau halin da ya fi so bawan shi ya haɗu da shi a kai Allah muna roƙonka ka ba mu ikon shuka alkhairi da aikata ayyukan alkhairi idan mun yi ko muna roƙonka ka karɓa mana waɗanda suka ba da gudunmawa ko suke badawa ta lokaci da aljihu da tunani a kan gudanar da wannan majalisi ko wannan karatu na tafsiri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi tun daga jagororin wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center da sojoji ko rundunan boye ko wajunudan lamkarauha da rundunoni waɗanda ba a gani amma kuma Allah ya san su Allah ya san aikin da suke yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa ya saka da alkhairi a duk lokacin da mutum ya samu kanshi a cikin wata ni'ima ta musamman wacce Allah ya zaɓe shi da ita ni'imar da ba kowa yake samun irinta ba to ana kyautar zartan ya yi godiya ta musamman godiyar da ba kowa yake yin irinta ba mun fahimci sakon duk sanda aka yi maka wata kyauta ko a rayuwa aka yi maka wata kyauta misali wani ya baka naira dubu biyar godiyar da ya kamata ka yi ya haka bai kamata ta daidai da wanda ya baka miliyan ɗaya ba misali ko ba haka ba wanda ya baka biyu ba haka haka duk da ba yana nufin cewa saboda karamar kyauta ce ka yi godiya karama ba amma saƙon a nan shi akwai wani abin da za ka riƙa ji a zuciyarka na wajibi wanda za ka fuskantar zuwa ga duk wanda ya kyautata maka ya yi maka kyauta ta musamman wacce ta ɗarama kyaututtukan da wasu suka yi maka to walillahi matsalul ala Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zaɓe ka sai maka kyauta ta musamman kyaututtukan ga sunan da yawa amma wacce muke ciki yanzu ita ce jan kwananka zuwa wannan yini mai albarka duk lokacin da mutum ya buɗe ido jama'a ya gan shi yana da rai a awwalu ramadan a ranar farko ta ramadan to ya gode ma Allah wallahi alazim ni'ima ce mai girma mai tsada amma ba kowa ne daga cikin ba kowa ne a cikin mutane yake tsintayo girman wannan ni'imar ba to ita kuma ni'ima idan an fahimce ta ba ana so a baki bane ka ce eh lallai Allah ya maka ni'ima bane a'a ka faɗa da baki ka ƙudurce a zuciya aikinka na yau da kullun ya fassara i'malu ala da shukra wa qalilun min ibadiyash shakur idan kyauta ta yi kyauta kamar yadda muka ambata tana wajabta godiya ta musamman wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura annabawansa akai in nistafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min shakirin aka ce ma Musa alaihi salam ya Musa mun maka zabi na musamman mun fifita ka akan sauran 'yan uwanka annabawa da yawa daga cikinsu an zaɓe ka aka baka manzanci aka aike ka a matsayin jakada na gaskiya wanda zai je ya isar da tauhidi ya ilmantar da mutane so fa khudh ma ataituka ka rike kyautar da aka yi maka ka kimanta ta ka darasa ta ashe duk sanda aka yi maka kyauta mai daraja mai tsada sai ka kimanta ta ka mata ruko na musamman ya yahya khudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya aka ce yahya kai ma littafin da aka baka sako kai masa ruko na musamman kai ma yanzu mai sauraro akwai ɗan saƙon da aka aiko maka da shi yanzu shi ne baƙo na ramadan kuma baƙo ko gama garin baƙo ne ya cancanta ka girmama shi ballantana baƙon da ya zo daga wajen Allah subhanahu wata'ala babban saƙon da nake so in kai mu gare shi a wannan gabar ita ce ya za a yi har cikin zuciyarka har cikin zuciyata har cikin zuciyarki zuciyar kowa wanda Allah ya masa wannan ni'imar ya za a yi kowa ya ji cewa lallai Allah ya masa wata ni'ima ta musamman idan ka ji wannan kai tsaye za ka ji maganar ka ta canza tunaninka ya canza ɗabi'unka sun canza a cikin waɗannan kwanakin saboda wannan istishara saboda wannan abin da za ka ji kana ji a cikin zuciyarka shi sa da yawa daga cikin malamai suke cewa a kama kamar da alimamul imamul yake cewa babin godiya ga Allah subhanahu wata'ala Ibn al-Qayyim yana da magana makamarciyar wannan suke cewa babin godiya ga Allah subhanahu ta'ala. godiyar da za ta sa ka ƙara aiki ka kyautata alakarka da Allah wani babi ne qalilun ad-dakhiluna ilai qalilun ad-dakhiluna ilai masu shiga wannan ƙofar ba su da yawa a cikin mutane za a samu wanda zai gode amma godiya ta zuci da godiya ta aiki to wannan kuma kaɗan ne daga cikin mutane yanzu misali wanda zai tafiyar da lokacinsa a cikin ramadana ba tare da ya ci riban lokacinsa ba haka bai gode ma Allah ba Shi ne sabon wanda zai yi abin da zai tambadar da ramadanansa shi ma bai gode ma Allah ba al'imamu Ahmad rahimahullah ya ruwaito magana daga wajen Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wata rana Umar radiyallahu anhu sai ya ji wani daga cikin mutane yana cewa Allahumma ja'alni min al-qalil ko Allahumma ja'alni min al-aqallin Allah ka sanya ni daga cikin waɗannan ƴan kadan ɗin ƴan tsiraru sai Umar ya kalle shi ya ce wace irin magana ce wannan ya zaka ce Allah ya sanya ka a cikin ɗan tsiraru waɗanda ba su da yawa me kake nufi ga wannan yake nuna duk lokacin da ka ji mutum ya yi magana da baka gane baka nemi bayani ba kawai kai masa hukunci ba to sai mutumin nan ya ce eh, ya khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai umar naji Khalifar mazara rahama sallallahu alaihi naji Allah ne a cikin littafinsa mai daraja a waje ba ɗaya ba biyu ba yana nuna daraja wasu ‘yan tsiraru waɗanda suka siffanta da wasu siffofin da sauran mutane ba su siffanta da su ba. Sai ce, a ina kenan? Sai ce, Eh, ya ji Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa qalilun min ibadiyash shakur ya ji Allah subhanahu ta'ala yana cewa ma ya'lamuhum illa qalil ya ji Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa mahum wa dhanna daudu anna fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raki'an wa ana da makamantan yace to wannan wata falala ce da wani matsayi da Allah ya zaɓi? Eh, ya daura masu eh, wasu tsirarin mutane a kai saboda haka ina roƙon Allah subhanahu wataala in zama a cikin waɗannan tsirarin sai Umar ya ce ka kai gaskiya irin waɗannan 'yan tsirarin dole ne mai san alkhairi mai san kusanci ga Allah subhanahu wataala dole ne ya sha'awar a ce eh, ya matse su ko kuma ya zama irin su ko ya zama a cikinsu daga cin abin da yake nuna muhimmancin godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan ni'ima shi ne Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake magana akan annabi Nuh ya bayyana cewa annabi Nuh mai yawan godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala to amma bai kira shi ƙarara kai tsaye ce shi mai godiya ne kaɗai ba an faɗi wannan amma sai aka ambaci zuriyarsa saƙon a nan kai mai sauraro ko ni mai magana muna daga cikin zuri'ar annabi nuhu to idan aka ce maka babanka nuhu ko kakanka nuhu mai yawan godiya ne ga Allah to ana cewa ne ka yi koyi da babanka mun fahimta kamar yadda mutanen Maryamu alaiha lokacin da ta zo da ciki suka ce ya ukta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki bariya. suka ce ma kana abuki mar'a sau'in ya ukta harun ya ke yar uwar harun harun bawan Allah annabin Allah to kasancewarki yar uwar shi ya kamata ke ma ki zama irin shi ma kana abuki a sau'in mahaifinki bai zama mutumin banza ba wa ma kana ba baziya mahaifiyarki ba karuwa wace ke ma bai kamata ki zama haka ba to baban ko kakanmu nuh da yawan godiya ga Allah ne to ya kamata ka yi koyi da mahaifinka ko me yasa ake ce ma nuh alaihi salam babanmu muna da ga adam ko a ce kaka ko ga Ibrahim a ce millata abikon Ibrahim. Nuh shi ma uba ne ko kaka. Kamar da muka sani kaka za a iya kiran shi uba duka ya juz. To dalilin da yasa ake kiran annabi Nuh uba ko kaka shi shine lokacin da aka yi ruwan tufana ai an halakar da duniya gaba ɗaya. gaba ɗaya kara kakar duniya ta ƙare sai waɗanda suke cikin kwale-kwale ko jirgin ruwa saboda haka suwaye suka wanzu zuriyar shi yasa Allah ya ce waje waja'alna ta humul baqi saboda haka bayan ruwan ɗufana da aka dawo duniya aka nasu duk zuri'ar kowa waɗanda suke cikin jirgin ruwa duk sun kare sai zuri'ar annabi nuhu to inda nake so in kai mu shine Allah subhanahu wataala yana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as basir wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila alla tattakhidhu min duni wakilan zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura Allah subhanahu wataala ce zurriyata man hamalna ma'a ku dinnan ai dukkanku, zuriyar waɗancan mazajen jiya ne waɗanda aka ɗauke su tare da annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa. To waye Nuhu daga cikin siffofinsa innahu kana abdan shakura mai yawan godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala to kuma in kun yadda ku zuri'arsa ne ku koyi da shi. kaga muhimmancin godiya ga Allah subhanahu wataala akan ni'imomi mabambanta haka Allah subhanahu wataala ya siffanta uh, annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wama kana wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'umi isaba shakiran li an'umi annabi Ibrahim mai tsanani mai yawan godiya ne ga Allah subhanahu wataala akan ni'imominsa mabambanta daga cin abin da yake nuna muhimmancin godiya ga Allah subhanahu a akan wannan gabar da muke ciki har yanzu ina so in ƙara mana fahimtar girman ni'imar da muke ciki ka gode ma Allah da harshe da zuci da aiki yawan godiya ga Allah subhanahu ta'ala jama'a alama ce daga cin alamomin cewa mutum yana da kasi yana da ikhlasi yana neman yardar Allah shi kadai dalili din ne godiya ga Allah ya a cikin godiyarsa akwai nuna cewa shi ba kowa bane ba dabarar shi ta bashi ba ba iya kasuwancinsa bane yasa dukiyarsa ta haɓaka ba a'a ba iya tarbiyyarsa bane yasa yaran shi suka shiryu ba daga Allah ne subhanahu wataala to sai yake gode ma Allah akwai tabbatar da falalar Allah ga gabawa shi kuma mai yin abu ba dan Allah ba ko mai nuna isa da kasaita kullum yana ganin inna ma tuhu ala ilmin indi ne yana ganin cewa dubararsa ita ta bashi wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yace washkuru ni'matallahi in kuntum iyahu ta'budun ku gode ma Allah subhanahu wataala in dai shi kadai kuke bauta masa kuke kuke bauta mawa ma'ana in dai kuna da tsananin ikhlasi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya kamata ku siffanta da shi ke. Idan muka dawo dabar da muke kai ta Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون zamu zo nan gaba kaɗan mai fashin baki akan wasu ɓangarori daga cikin waɗannan ayun masu daraja amma dai a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa abin da ake tsammani daga wajen kai bawa wanda aka ja kwananka zuwa wannan yini mai albarka shine ana kyauta zaton cewa za ka miƙa wuya ga Allah za ka nemi yardar Allah za ka zama mai ƙanƙan da kai za ka zama mai yawan aikata aikin alkhairi za ka yi ƙoƙarin kauce masako za ka zama mai yawan neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala za ka zama mai yawan kuka a kan zunubanka har ka zama ka shagalta da wannan kamanta da wane da wance mai suke aikatawa. Allah subhanahu wa ta'ala yana son bawa mai yawan godiya. Ka sha abin sha, ka ci abinci kai godiya ga Allah subhanahu wata'ala wannan kadai in Allah ya karba sai yarda da kai in ba Allah ba jama'a wa yake irin wannan kyauta da ƙari sai sa alaka da Allah nage ce daɗi goma kamar da ake cewa komai na ta nage albarka ne da alkhairi ko in baka gane baka tambayi ba fulatin ah, lokacin da mutum zai sha abin sha ko abinci ya gode ma Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan abin akwai nuna cewa ba dabara shi bace ta samar masa da a cikin wannan abin a cikin yin haka akwai nuna cewa tunda ga maɓuɓɓugar wannan alkhairin da ni'imar ya kamata in narkar da ita wajen neman yardar wanda ya bani tunda a hankalce bai kamata ana kyautata maka kai kuma kana munanawa a cikin yin haka akwai nuna cewa ya Allah ni'imar gobe da jibi ina sa ran dama ba daga inda za ta zo sai daga wajenka saboda haka akwai kyautata zato ga Allah subhanahu wataala a cikin yin haka akwai nuna cewa ya Allah shirye nike in gode maka akan ni'imarka da zuci da aiki kuma koda nayi to ayyuka na fa ba su kai su gode maka ba akan ni'imominka inna ma ina kokarin kamantawa ne duk yadda za a yi duk yadda za ka gode ma Allah ba za ka iya kai matuƙa wajen gode masa wata rana akwai wani ɗaya daga cikin magabata ya ruwaito Eh, ana ce masa Rauh bin al-Qasim Rauh bin al-Qasim yake ba da labarin cewa wata rana Al-Hassan al-Basri yana zaune da ɗalibansa sai ya ji wani yana cewa kai ai ni na daina cin khabis ko khabisa khabis wani nau'i ne na abincin zaki da larabawa suke yi wanda aka fi iya shi a Bahrain da Oman da Saudiya khabis ana kwaɓa shi ne haka sai a sa gyada-gyada a ciki da me yana da ɗan ma'ana sosai yana da daji to sai shi mutumin nan almajirin alhassan al sai yake cewa shi ba zai ya daina cin habis sai ca me yasa ba za ka rika cin habis ba kai dan eh, makaranta ko kai malam sai ce saboda li'annani la a da shukri Allah subhanahu wa ta'ala alaiha ba zan iya gode ma Allah akan ni'imar da ke cikin khabis nan ba saboda tana da dadi in na ci ni'im di yanda zan gode zan gode masa ba zan iya ba sai ce haba bawan Allah saki saki jikinka ka more ka ka ka ka ka ka kwashi ragada daga romo saboda ko da kwankwadar ruwa sau ɗaya ba za ka iya gode ma Allah a kan shi ba kurɓar ruwa sau ɗaya ba za ka iya gode ma Allah a kan wannan ba da ballantana su hadis ballantana su ragada da da sauran kayan makulashe da kayan daji misali wannan yake nuna cewa godiyar da muke magana a kai ba wai ana so a nuna za ka yi daidai da ni'imar da aka yi mata ba ne a'a taimakonka ne ma a tuna maka godiya ga Allah shi yasa malamai suke cewa ita godiyan nan ga Allah ba za ta taɓa karewa ba har ka gama rayuwarka ana bin binka bashi me suke nufi yanzu idan Allah subhanahu wataala ya maka ni'imar mallakar wannan waya sai ka ce alhamdulillah Allah ta bani waya misali yanzu me kai ka gode ma Allah da baki sai kai amfani da wayarka wajen neman yardar Allah ba ka saba ma Allah ba ka ga ka gode ma Allah ta bangaren aiki sannan zuciyarka ta kudurta cewa lallai Allah ya zabe ka ya baka waya bayan ka roke shi ko baka roka ba yanzu wannan abin da kai kai godiya kuma kana da lada to abin tambaya na gaba shine yaushe za ka gode ma Allah akan ni'imar tuna maka cewa ka ni'imar wayar kawai sai ka ƙara wata godiya to in kai godiyar wa ya tuna maka kai godiya akan godiyar godiyar farko sai a yi ta tafiya kaga har ka kare ba za ka gama godiya ga Allah su subhanahu wataala ba to in ka kai wannan matakin ka rika aiwatar da wannan a rayuwarka to ka shiga wancan kofar da nake magana wacce masu shiganta ba su da yawa kuma idan ka kai wannan babu to ka dinga takala matakai kenan na daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya azurta mu ah, idan muka lura za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ayoyi masu daraja waɗanda suke ɗauke da wasu ɓangarori na hukuncen hukuncen azumi azumin ramadan ce inda Allah subhanahu wataala ya ce ba laifi a karama kalla a karanta mana kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal na min qablikum a'udhu billahi minash shaitanir يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما محسوبات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومسجنات من الهدى والفرقان لمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعزة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي أني فإني قليلا أجيب دعوة الله إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا waɗannan ayoyi masu albarka a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ko ya bayyana darajar wannan ibadar da nake ciki domin ka gane girman ni'imar da kake ciki muna ta magana akan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya mana Allah mun gode maka Allah ka kara mana daga cikin abin da irin wannan godiyar take haifarwa godiya akan ni'imar raya ka harka azumci watan ramadan shine yana haifar da akalla abubuwa uku zuwa hudu a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da in shakartum la azidannakum idan kuka gode mun zan muku ƙari akan ni'imar da na yi muku abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka albarka a lokaci awoyin da kake da su a cikin ramadan sai Allah ya sanya albarka a ciki daga cikin ƙarin da Allah zai maka abu na biyu shine duk wani abun da zai shagaltar da kai a cikin wannan watan kawai sai Allah ya kawar maka da shi kaga an taimake ka saboda ka samu concentration da da natsuwa wajen bauta ma Allah subhanahu daga cikin ni'imar Allah ni'imar ƙari akan ni'imar godiya shine a baka daman jin gardi da ɗanɗanon azumin ma da kake yi wallahi wani yana azumin baya jin komai wani kuma yana azumin yana jin kamar wani tsani yake takawa yana cillawa sama yana ƙara kusantar Allah wani yana ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali walwala da annashuwa da abin nan ya aje azumin yau ya ƙosa gobe ta yi saboda yana jin wani wata natsuwa da kwanciyar hankali a cikin wannan yanayi kai ko ba a faɗa maka ka san cewa mai jin irin wannan alama ce daga cikin alamomin cewa aikinsa na daraja kuma Allah ya karba daga cikin ni'imar ƙarin da Allah zai maka akan akan eh, godiyar da kai masa shine Allah yuwaffiquka li qiyami lailatul qadr Allah ya datar da kai ka samu tsayuwa ka tsaya ka bauta masa a cikin daren lailatul qadr wani idan Allah bai so ba sai wata guguwa ta kada wacce za ta shagaltar da shi ta sa ya zama bizi a ranar ba abin da zai iya to kai sai Allah ya baka wannan ne dalili ta sanadiyar ka gode ma Allah a farkon Ramadan daga cikin ni'imar ƙarin da Allah zai mata, a baka ilhama da hangen nesan wace addu'a ce ma za ka yi wacce kake bukata in wannan taimako ne na Allah wani lokaci sai ka daga hannu ka rasa ma me zaka roƙa hanyoyin tunani ya kulle ko kuma ga ga treloli nan na bukatu da kwantenoni a gefe amma yanzu ta kasa tunowa tana faruwa haka sosai sai kana ta cewa Allah ya kai ka umara ka je umara ko Haji sai an gama sai ka abubuwa kaza da kaza duk roƙa ba <laughs> So ya aka haka misali ko a gama ramadan a fara a gama can sai ka tuno da wata bukatar ka sai ya ake kamanta da wannan to shi yasa daga cikin abinda manzala su sanar ya koyar da mu ne ka gwanance wajen addu'a bi jawami'in addu'a. Hmm? dunkulallin addu'o'i bayan kayi Ayyace zance Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza Allah ka bani kaza to sai kuma Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam Allah ina roƙonka ka bani alkhairi na kusa da na nesa wanda na sani da wanda ban sani ba ka kare ni daga sharri na kusa da na nesa wanda na sani da wanda ban sani ba Allahumma a'tini alkhayra fawqa ma arju wa qini min ash-sharri fawqa ma ahdar Allah ka bani alkhairi fiye da yanda nake kwadayi ka bani ka kare ni daga sharri fiye da yanda nake tsoro idan an tare ne a masallaci ga kowa yana addu'a in ka gama zayyano bukatun ka ka ce to ya Allah bayan nan naka dai kowa da abin da yake roƙo na alkhairi Allah duk abin da suka roƙa ni ma ka bani <laughs> kaga kaga ai ka in kana so kuma sai ka ce Allah ka karba musu ka biya musu bukatun ni ma kuma Allah ka bani irin nasu hmm? kaga shine eh, asaluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka wahdika muhammadun sallallahu alaihi wasallam azwa karshe mun fahimta to a takaice waɗannan ɓangarorin a baka damar ka tuno addu'a a baka damar ka yi ta a baka damar in ka yi kuma a karɓa duka ni'imomi ne daga Allah subhanahu wata'ala waɗanda za ka same su idan ka yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala godiya ta musamman a yanzu na tsawaita bayani ne akan wannan gabar saboda idan yau ta wuce farko farkon Ramadan din ya wuce godiyar ba za ta zama daidai da godiya a cikin wannan godiyar da mutum zai yi a wannan yanayi ramadan ma'anar ramadan minar ramad shiddatul har tsananin zafi amma zafin da yake da alaka da duwatsu shi ya sa aka ce salatul awabin hina tarmidul fisal lokacin da ‘yan tayi ko kuma ‘yan akuya suke jin zafin tsayuwa lokacin sallan walha kenan sai su rika jin kafarsu tana musu zafi sai su rika tattaga kafa daidai lokacin da ya kamata kai sallar walha kenan ko kuma ta fi daraja a wannan lokacin to ramadan me yasa aka sanya masa suna da yake da alaƙa da zafi akwai saɓani a wajen malaman larabci saboda wannan abu ne da yake da alaƙa da larabci da tarihi wasu daga cinsu irin su ibn duraid ad-dausi al-azdi ya tafi kuma hanshakin malamin larabci ne yana cewa sau da yawa watannin larabci guda goma sha biyun nan yawancinsu larabawa sun yi la'akari da ayyukan da ake yi ne a lokacin ko yanayin da ake ciki sai suka rada musu suna wanda yake da alaka da yanayi misali jumadal ula jumadal saniya eh, abin nan jumadal akhira ga tajammud ne saboda lokacin min tajammud saboda lokacin ana tsananin sanyi har abubuwa suna daskarewa shi yasa lokacin sau da zaga lokacin sanyi ne shi kuma ramadan lokaci ne lokacin zafi wannan ibadar sai ta yi daidai da tana zuwa ne a lokacin zafi sai aka sanya ma wannan eh, wata ramadan sannan aka sanya ma eh, azumin ya zama shahru ramadan eh, wani zai iya cewa to ai ibadar sabuwa ce kenan a'a ai kamar yadda sunan tsoho ne haka ma ibadar tsohuwa ce kutiba su siyamu kama ba alal ladina min qablikum ah, akwai kilab bin murra ɗaya daga cikin kakannin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ana nakalto cewa shine ya fara sanya ma ah, wannan wata ramadan suna ramadan da illatin ukhra shi kuma saboda wata illa ba wannan ba illar ita ce ah, larabawa sun kasance suna shirya kayan fada a lokacin wannan yanayin lokacin zafi wani takobi ne wani katako ne da ake abin da ake so ya bushe saboda tsananin zafi ko takobin da aka shanya shi ya sha rana a irin wannan lokacin yana sufantuwa da wata guba da wani tsananin kaifi da cutarwa ga wanda za a tsara to kuma sun kasance suna shirya mayaki a watan shawwal saboda su yi yaƙi su gama kafin ashirin hurum su shigo wasu daga cikin malamai sun ambaci wannan ala ce hal babban sakon mu shi ne mu gane cewa akwai alaƙa tsakanin Ramadan da zafi musamman kuma yana jin mutanen yaulan an tambaye su ai za su ba da labari Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaikumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون idan muka duba a cikin ayoyin nan muka lura za mu ga cewa akwai kalmomin da aka dinga maimaita su la'allakum tattakun la'allakum tashkurun la'allahum yarshudun ba a haɗa waɗannan kalmomin a kan wata ibada ba in ba azumi ba tsoron Allah a takwa ashukur da al-irshad. ana sa ran in dai kai ibadar ibadan azumi ka kyautata ta to daga cikin cikuicin da Allah zai maka shine zaka samu waɗannan abubuwan kamar haka zaka kai wani mataki na tsoron Allah na musamman zaka kai wani mataki na yawan godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma za ka kai za taka wani matsayi na samun kyakkyawar shirya to me kake nema ban da wannan duk lokacin da bawa ya samu waɗannan abubuwa to ni'ima a kansa ta ɓangaren alaƙar shi da Allah ta gama cika sai dai ya jira haɗuwarsa da Allah cikin salama da kwanciyar hankali. Kamar yadda ake sa ran za ka samu wannan idan ka kyautata wannan ibada sannan waɗannan abubuwa guda uku su suke sa kuma ka kyautata ibada har yanzu sau da haka tsoronka ga Allah subhanahu wa ta'ala shi zai sanya ka kyautata ibadarka ta azumi godiyarka ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan kawowa wannan lokaci mai daraja ita za ta sa ka kyautata alaƙarka da Allah da ibadarka a cikin wannan wata shiryuwarka daidai matakin da ka kai na shiryuwa daidai yadda za ka yi ruko da abin da Allah yake so a ci waɗannan kwanaki saboda haka su ne matakin farko kuma su ne matakin ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tashkurun la'allakum tattaqun Allah subhanahu wata'ala ya farlanta wannan ibadar ta azumi gare ku ku al'ummar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka farlanta ta a kan al'ummomin da suka gabata me yasa aka yi muku wannan domin ku ƙara samun tsoron Allah domin ku ƙara kusantar Allah subhanahu wata'ala domin ibadar ku ta azumi ta zama alama daga cikin alamomin tsoron ku ga Allah subhanahu wata'ala Allah sai ce ayyaman ma'dudat wasu 'yan kwanaki ne fa kaɗan wannan uslubi ne daga cikin al'asalibu tashwiqiyya uslubi ne na kwadaitarwa da zaburantarwa da ƙara maka karsashi da himma ka su kwani dokin ibada a cikin wannan wata karka sakaci karka yadda ka bata ma wani lokaci karka yadda wani ya bata maka lokaci wannan ya zama slogan ɗinka a wannan wata karka bata ma wani lokaci karka yadda wani ya bata maka lokaci ka rubuta shi a goshinka ko ya rika gani Allah da gaske kar ka bata ma wani lokaci a watan Ramadan kar ka yadda kuma wani ya bata maka lokaci duk wani abin da za a tattauna mai tsawo akwai lokacinsa bayan Ramadan amma yanzu lokaci ne da idan ya wuce wallahi ba zai dawo ba ka kaddara ka kai ramadana mai zuwa to za ka iya samun natsuwa na ibada da kwanciyar hankali irin yadda kake cikin yanzu Ila yanzu yanzu ne wata kofa take ta karkuwa a buɗe a sama baɗin baka sani ba in ma akwai rai ɗinki to shi yasa daga cikin hikima shine karibaci dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu karka bata ma wani lokaci karka bari a bata lokacin ka ayyaman ma'dudat litaqlil ba su da yawa kamar yadda Allah ya ce wa sharawhu bi thamanin bakhtin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin suka siyar da shi da ‘yan kuɗi kaɗan suka siyar da annabi Yusuf. Wa ƙalu lanta illa ayyaman illa ayyaman ma'aduda. kafiran maka ko kafirai a zamanin mazala su sallama da yahudawa suka ce a to ko ba su imani ba ko da an kai su wuta to ai wuta dai za ta kona su ne na yan tsararin kwanaki yan kwanaki ka saboda wauta ba tare da sun yi la'akari da cewa kwanaki ɗan kaɗan aƙalla suna fara wani daga kwana uku ko to kwana uku lahira shekara dubu uku kenan ta duniya to su sun yadda a kona su na shekara dubu uku misali ko da kwana uku za a kona su a takaice ayyaman ma'dudat lafazi ne da yake nuna cewa kai sauri kai amfani da dama kafin damar ta wuce faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to wanda ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya to saboda a nuna maka martaba da matsayin ibada sai ba a ce shi shikenan ya wuce ba a'a fa iddatun min ayyamin ukhra abi ana binka bashi ka biya bayan ramadana ya wuce wa alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda ba za su iya ba to su ciyar fidyatun ta'amu miskin sai su ciyar da miskinai daidai gwagwadon kwanakin da 16 waɗannan wannan ayoyin wannan aya yana da kyau mu ɗan ƙara bayani a kanta saboda na tuno da wasu abubuwa masu muhimmanci waɗanda suke da alaƙa da lafazin aya akwai in muka lura za mu ga cewa a cikin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda yake bai da lafiya ko yake halin tafiya to ya bibiyi wasu kwanaki ya neme su bayan ramadana ya biya a can gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر abu na farko me yasa aka dinga maimaita fa'iddatu min ayyamin ukhar so biyu maimai ne a qur'ani amsa anan ita ce wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ayan nan ta farko kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tashkurun la'allakum tattaqun aya ce mansuhiya ma'ana an shafa hukuncinta kamar yadda muka sani a ayoyin ƙur'ani akwai ayoyin da suna nan ana karantawa amma an shafa hukuncinsu ha ta za a ce ayar azumi kuma an shafa hukuncinta ba gashi ko muna azumi yanzu sai suka ce ayan nan ta farko ku ci ba alaikum siyamu kama ku ci ba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun tana magana ne akan yadda azumi yake a matakin farko farko an wajabta azumi ne wanda bai wuce kwana uku ba azumin ashura su ne a kowane wata an farlanta azumi kwana uku kwana hudu da makamantan irin waɗannan azumomi masu daraja da ashura da sauransu daga nan ko bayan nan sai aka zo aka wajabta azumin ramadan to sai aka shafe wancan hukuncin tsoho wanda yake da alaƙa da kwanaki uku ko kwanaki hudu to wannan ayar kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat suka ce tana magana ne akan yan kwanakin can guda uku kadai da aka gama sai aka zo aka ce to shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan Linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu to yanzu ne ake maganar ramadan mun fahimta to idan ka fahimci wannan zaka gane cewa ayar can ta farko kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum da aka ce ayyaman ma'duda faman kana minkum maridan aw ala safarin ana magana ne a kan biyan bashin wanda ya sha kwanaki ukun na wata da aka wajabta a matakin farko to kamar yadda ake biyan waɗancan fa'iddatu min ayyamin ukar haka ma ramadana shi ma idan an sha fa'iddatu min ayyamin ukar za a biya bashi ƙarin bayani akan haka shi ne Allah wata Ala ayar farko ya yace faman kana minkum mariban aw ala safari anan ayat ta biyu kuma aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan to man kana minkum maridan ta farko da yake ba azumin watan Ramadan ake nufi ba akan fahimtar malaman farko su Mu'az bin Jabal su Qatada su Ata ibn eh, Rabah da makamantansu ata ibn abi rabah sai suka ce faman kana minkum mariban ana magana ne akan kwanakin can kaitaki to sai aka ce wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya amma aya ta biyu da yake ana magana ne akan azumi akan Ramadan sai aka ce faman shahida minkum ash-shahr mun fahimta minkun kuma da ba a faɗa ba aka faɗa a farko a ta biyu ba a faɗa ba ta biyu saboda an riga an ce faman shahida minkum shahara to babu bukatan a maimaita wa man kana mariban a ce wa man kana minkum mariban? a takaice sakon a nan mu gane cewa akwai bambanci tsakanin ayar farko da aya ta biyu ta ɓangaren mahangar cewa an shafa hukuncinta ne ko ba a shafe ba amma da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiqun su ibnu abbas da malamai da suka biyo bayansa sun tafi akan cewa wannan ayar ba a shafa hukuncinta ba to idan ba a shafa hukuncin ta ba sai bayani da kasance kamar haka kutiba alaikum siyamu a matakin farko ya jama'a an azumi to sai wani ya ce to ya za yi azumi kwana nawa ne sai aka ce ayyaman madudat kwanaki yan kaɗan waɗanda suke lissafaffu gabo a wani watan yaushe shahun ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al wal furqan abu na gaba daga cikin abubuwan da za mu ambata a takaice a wannan gafar shine mu gane cewa akwai alaka tsakanin ramadana da ƙur'ani da kuma addu'a saboda a cikin waɗannan ayoyin ana magana a cikin akan Ramadana, kwatsam sai aka saƙalo magana kan ƙur'ani aka saƙa magana kan addu'a ana aka ce kama ku ci ba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan na ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون لأكا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن saƙon a nan ka gane cewa azumin da a cikinsa akwai karanta Kur'ani, to ya fi daraja da martaba a wajen Allah akan azumin da yake lami ba a karanta ƙur'ani a cikinsa sai aka ci gaba sai aka ce wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun akai magana akan addu'a sakon anan ana so a ce da kai ita fa addu'a tana ƙara daraja da martaba idan aka yi ta a yinin ramadana lokacin kana kana da azumi a bakinka me ke tabbatar da wannan ana gama magana sai aka ce uhilla lakum lailatas siyam sai aka shiga dare ashe ɗazu kamar indirectly a fakaice ana nufin kaman yinin ne misali duk da addu'a a cikin daren ramadana tana da daraja tana da martaba amma kuma addu'ar da a daidai lokacin da ake yin ta an karanta ƙur'ani ana azumi to tana ƙara daraja tana ƙara martaba abu na gaba ramadana ko wannan wata mai daraja jama'a yana ɗauke da wasu saƙonni masu daraja masu yawa sakonnin suna da yawa saboda yanayin lokaci za mu takaita a kan abubuwa guda uku. A tuno cewa daga cikin manyan sakonnin ko darussan da za a samu a cikin watan Ramadana waɗannan abubuwa guda uku. Abu na farko, Ramadan yana koyar da mu alkaf, alkafu, kamewa, asali alkaf tafin hannu ko? سمي الكف كفا لأن صاحبه لأنه يكف صاحبه عن الأذى an sanya matafin hannu sunan alkaf da kana amfani da shi ka kare duk abin da zai cutar da kai to shi ma azumi ya kufu sahibahu anil ma'asi yana hana ma'abocinsa akan kutsa ma saban Allah ta yaya yanzu abin da za ci da abin da ka sha ya halitta kafin asuba amma yanzu da asuba ta yi bayan asuba sai ya haramta sai kuma ka yadda ya haramta kake ci ki sha to ashe akwai sakonni biyu a nan. sakon farko shi ne wanda ya hana ka cin abinci yanzu Ta shi ya hana ka ƙarya shi ya hana ka sata shi ya hana ka kaza shi hana ka cin kuɗin da ba naka ba shi to in ka yadda ka hanu, ka ƙi cin abinci yanzu to a gani a ƙasta waɗancan ɓangarorin din wanda ya hana ka wancan shi ya hana ka wannan abu na biyu shi ne wannan yana koyar da cewa mutum ya mika wuya ya yadda da abin da Allah ya ce a yi ko a bari a kowane mataki abu na biyu daga cikin manya-manyan darussan ramadan da ramadana jama'a yana koyar da mutane a sabar haƙuri haƙuri a can wani ya fusata ka ka daure saboda kiyaye martaban azuminka wani ya cutar da kai ka kau da kai saboda kana ƙoƙarin kare mutuncin ramadan ɗinka shi yasa suke cewa azumi kamar in kana azumi kamar ka ɗauko kiran ɗin kwai ne ka shigo cikin kasuwa to bai kamata ka bi cincirin jama'a ba ka ce a ai zan rike shi da kyau a'a ka kauce sannan yana koyar da kai ya shina maka al'akbadul ja'i'a shine sai darasi na uku albadul kenan yana koyar da mu miƙawa ciyarwa kyautatawa kamar yadda muslim ya ruwaito daga hadisin ibnu abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ya fi kowa kyautatawa amma kyautar manzo Allah sallallahu tana ƙara bayyana ne a cikin watan Ramadana lokacin da yake ganawa ke haɗuwa da Jibril suna tilawar ƙur'ani fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar mursala manzo Allah a cikin watan Ramadan fi iska mai daɗin shata, kyauta da game kowa a watan Ramadan malamai suka ce me yasa aka ambaci ibnu abbas ya ambaci iska anan saboda iska tana da sauri to kyautar manzala su da karamcinsa shi ma haka yake da sauri ka saham babu jibi gata yanzu yanzu za a yi sannan kuma iska mai daɗi iskan damuna ai ba ta bambance mai babban hanci da mai dogon hanci da mai faɗin hanci da gajeren mutum da dogo kowa sai ya shaka to haka kyautar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama take kana da shi baka da shi sai ta iso wajenka saboda haka sai ai koyi abu na karshe da zamu rufe akai shine jama'a eh, da zamu rufe da shi shine jama'a mu gane cewa eh, ramadana ba watan bacci bane wani sai ya zo ya sa giyan bacci sai karfe 12 to in ka tashi 12 me ya rage a yinin wani sai ya ce a ah, ai wata yar dabara ce na ya ji yunwan shi a cikin baccin in ya tashi shi kenan. a ah, kai tashi ka ɗan taɓa baccin amma bacci fa baya karewa la fursa ta dahari fursata ta ta tura turabi nauman tsawila. kar ka yi yawan bacci ba wanda saboda sharara bacci aka ce ai ya gan bacci har baccinsa ya ƙare yanzu ba sai ya bacci ba ba hasali ma kana ƙara jin daɗin kana ƙara yawaita bacci ne baccin eh, jin daɗin ka da bacci yana ƙaruwa kana ƙara abin nan saboda haka mu kula da wannan sannan kuma mu gane cewa ba a biyan bashin cin abinci a watan Ramadan yawa yanzu wani in ya zo buɗe baki sai ya ce to zai biya bashi duk abin da ya ci zai zo bai ci ba zai zo ya makil ya tasi sai ya abin nan a haka malamai suke cewa sai a rasa hikimar da ake ta azumi rage cin abincin yana da amfani to in ya zama na ka yi makil da daddare to ya za a yi kuma ka tashi ka abin nan sai dai kai ta nishi ka nemo wajen zama da daddare amma ba dai kai sallah ba ko in ka zo za ka yi sujada ba za ka iya tsaka-tsaki a wajen cin abinci wannan yana taimakawa wajen Eh, jin saukin ibada da kuma eh, eh, abun nan da kuma samun nishadi da rage kasala ina tuna wani ɗaya daga cikin wanda suka shahara da son cin abinci ana ce masa ana ce masa ash'ab akwai shi da kwadayi sosai to wata rana ya zo wajen wani mai mulki da ake kiransa abdullahi bin ziyad eh, abdullahi bin ziyad al'ansari da suka zo za su ci abinci sai eh, za a yi buɗe baki ne sai abdullahi bin ziyad ya kalli ashab ya ce da sauran talakawa da suke tare ya ce ina jin fa eh, waɗanda suke gidan yari wanda muka kulle din nan ba su da limamin da zai musu sallar tarawih to sai ya kalla asha ko kai ne zaka zama limamin su saboda an halarto da abinci yana tsokanan shirin ya tashi ya rage kwaɗayin abinci da yawa to shi kuma da yake ya gane sakon sai ke cewa Allah ya taimaki sarki awa gaira zalik ina ma da za a daura mun wani aiki ba dai limanci ba saboda yana bukatar ya ci abinci sosai ya baje in ya ci abinci da yawa kuma bayan da za a yi limanci cikin nishaɗi da ya abin da ake bukata a laka mu fahimci hikimomin muna roƙon Allah wahana wata'ala ya azurta mu da neman yardarsa shi kaɗai a cikin ibadojinmu ya karba ya karɓi azumin ya karɓi addu'o'in da sallolinmu ya sanya su zama tsanin da za mu ƙara kusantar Allah wahana wata'ala idan mun koma gare shi idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu halaka kulla dabbatin ayata arba'in ta biyar a cikin suratul nur karatu babu kama hannun babba insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh